أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخره آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخره لعلهم يرجعون ولا تنتصروا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na wata Ramadan shekara 1440 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2019 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na tara. ko muna cikin surar Ali Imran ajiya mun tsaya karshen aya ta 74 yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 75 inda Ubangiji ta ala ke cewa min ahli kitabi man in ta'amana ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه لا يؤدي إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس عليك وهم يعلمون وبنجي ta'ala ce wa min ahlil kitabi daga cikin ahlil kitabi sune yahudu da nasara amma na yahudawa ake nufi daga cikin su akwai wanda man in ka amantu bi kitabi wanda in ka amince masa da dukiya da yawa ka bashi bashi ka bashi ajiya ka bashi amana yu'addihi ilayka sai mai maka ka yadda ka bashi wata daga cikin yahuda ma akwai masu amana kamar abdullahi bin salam da sauran wa minhu daga cikin su kuma akwai man in ka amantu bi dinari wanda in ka bashi amanan dinari daya ko bashi ko ajiya ko ta mu'amala la yu'addihi ilayka ba zai mayar maka da dinarin ka ba inda ma dunka alaihi fa'ima sai dai ka dawwama kana tsaye a kansa wato sai ka ji sai shi ka ce ba ni kayana kana ta bin na ce maka ila har a je kotu ma ka nemo shi duka ka ya ba sannan gidi ta ala yana gaya mana halin ya hutu cewa ba ke suke ba akwai masu amana a cikin akwai kuma wanda ba su da wato ainihin amana sai marasa amana su suka fi yawa daga cikin masu amana akwai abdullahi bin salam wanda wani bakurin shi ya bashi ajiyan dukiya dubu na zinari amma ya mayar masa kayan da yadda ya bashi a miliyoyin kuɗi aka yi mayar masa da kayan kaga wannan amana ta bayyana a tare da shi shi ya baka ajiyan abu ma goyon kuɗi zai samu kayan sa da ya ajiye ko ya baka bashi ka mayar masa a yadda ya baka ba tare da kayan inkari na bin daga cikinsu kuma akwai wanda ko dinari ne ka bashi da zai baka ba sai yi hukuma sai ka tsaya tsayin daga sai kana da hujjoji sai ka kai su kotu sai ka tsaya da gaske wani sai ya za ka wadakanta shi kafin ya zai ba sai in kari ma ya ce a ba ka bisa kamar fin hasu bin hazura wani bakure shi ya bashi amanan dinari ɗaya daga baya ke samun wata mu'amala wata gaba da su haka nan ka abin ashraf shugaban yahudawa na madina shi ma wani babban yake ba shi ajiyar dinari ya ce ba san bai ba shi ya yi inkarin wannan ne wannan ba yahudu ba cikin mutane ma akwai irin wannan cikin musulmi wanda in ka ba shi amana zai cinye maka ma inkari ya ce san maka ba shi sai dai kotu ne za ta riba ka da wannan ba ɗabi'a ce mai kyau akwai kwanin amana wanda in ka bashi komi yawan dukiya in ka shi zai baka kayan ka in bashi ne da zai maka inkari in ajiya ne zaka samu kayan kai da kake so in mu'amala ta kasuwanci kai da shi zai rike wannan amana ne amma ba ba su da yawa musamman a wannan zamani don su ma ya an tabe shi shiga ita ce ya ma fi idza a bil amana man so da da amana ya zama ba amana a cikin mutane to alamar shi da kiyama ne to yanzu kan sai ka bincike kafin kai ma amana da mutum wani abin kunya ba abin haushi sai ka ji masu mu'amala na kuɗi da mutane su ce wai gara wanda ba musulmi ba ma shi zai tsoro sai rike baka amana amma musulmi sai a haƙi a wani abin kunya ne kuma karkace karya ne akwai musulman da suke cin amana sai ka samu wasu kafirin kuma kai dora su akan dukiyarka suna kiyayewa su suna tsoro ma musulmi yana da ɗan uwanka ne ba zai ji tsoro ba kaga wannan magana ba ta da daɗin faɗa ko kaɗan amma in kai bincike kuma sai kaga ta da nan ƙanshin gaskiya ana samun irin sai mu ji tsoron Allah mu gyara halaye su musulmi da amana aka san shi da ribon amana ribon amana kuma ne mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya zama annabi mai rikon amana ne yasa da mala'ika jibril ya zo masa ya kawo masa wahayi ya ji tsoron kan ya zama aljani ne matar ta khadija ta ce kalla la yuhdika Allahu abada Allah bai zai kaskantar da kai ba har abada لأنك تسلو الرحمة وتحمل الكذا وتعين على نوائب الحق وتؤدي الأمانة وتصدق الحديث da faɗi kyawawan ɗabi'u na girmama baki da ɗaukar nauyin jama'a da taimaka wanda yake cikin halin kakani kayi kana magana ta gaskiya ba ka ƙarya kai mai rikon amana ne Allah bai walakanta ka sai nan wannan ɗabi'un idan kana da su sai ka ga su kaɗai su ishe ka kariya a duniya kai ne gaskiya ne kai ne rikon amana ne wala wanda su ishe ka su kare ka a duniya Allah bai wala ya kamata mu ce zama mai amana musamman a zamanin da amana ta yi kaɗan Sai kuma sai ka zama mai rikon amana in ba ka bakar ka zama irin yahudawa masu masu cin amana ubangiji ta dace zalika bi annahum qalu abin da ke faruwa abin da ya sa yahudu suke cin dukiyar larabawa suna ganin sun ci bulus ba sa ba su ba sa rike amana bi annahum qalu saboda sun ce laisa alaina fil ummiyina sabil suka ce babu wata wani tafarki akan mu dangane da cin dukiyoyin larabawa su ne ummiyin wadanda ba sa iya rubutu ba sa iya karatu suka ce in ka ci dukiyar balarabe kai bai hude in ka ci dukiyar balarabe ka ci bulus saboda haka halal mana haka kuma ce wai Allah ya halatta musu wannan dukiya wai kuluna ala lahi kadiba suna fadan ƙarya suna dangantawa Allah wa kuma wa hum ya'lamun al'adin sun san ƙarya suke saboda haka wani suka ce ai ai dukiyan dukiyan balarabe kan kawai kaci halal mana wajen da su yahudawa ne za su yi cin dukiyar maraya an ruwaito ya hudu suka ce nanu abna'u llahi wa ahibbahu wal khalqu lana abidun fala sabila li atin alaina idza akalna amwala abidina suka ce ai mu yayan Allah ne da kita ajanci ne ba yahudi suka ce mu yayan Allah ne kuma mu masoyan Allah ne Allah yana son mu saboda haka duk sauran halittu gaba ɗaya bayin mu ne duk sauran mutane bayin mu ne don mun ci kudin bawa mu kuma sai wani yanzu ya ce don me yasa yanzu idan kana da bawa da shi da dukiyar duk gaba na naka suka ji a duk sauran mutane ma bayan ki bai gaba dama sun saba irin wannan karyar su kirkiri wannan kirkiri wannan su ne yan aljanna su ne ƴaƴan Allah su ne waliyyai duk sauran mutane ba su shiga aljanna ba sai su an kan yau yana faɗan irin wannan wajen dan bid'a ne da yahuda ne suka fara kuma irin wannan bid'a koran mutane daga aljanna sai su kuma akan barna suke ba a kan gaskiya su sau da aka su kai wa Allah ta'ala karya kuma suka ce inna Allah a ba abaha lana malaman khalafa dinina suka ce Allah ya halarta musu dukiyar duk wanda ya saba wa dini ko rabe ne ko ba da rabe ba in dai ba addini ya kudu mutum yake ba suka ce kawai Allah ya halarta musu su wannan dukiyar shine Allah ya karyata su ita wa yaquluna ala allahi kadhiba wa hum la su sani karya suke babu wani wahayi daga Allah na cewa ka dukiyar wani don ya saba wa addini ko musulmi ba yake je dukiyar bai gode ba ko dukiyar ba nasare ko dukiyar ku ba yi da ba dukiyar ka ba tare da haƙƙi amma suna yi wa Allah karya sai bin jubair yace lokacin da aka cewa ahlul kitab lokacin da ahlul kitabi suka ce laysa alaina fil ummiyina sabili suka ce mun tutoyi larabawa wannan ba matsala bane larabawa jahilai ba sa iya rubutu ba sa iya karatu suka ce in sun ci babu matsala matsala kuma ya ce ka gaba adabullah mabiyan Allah sun yi karya ما ta شيء كان في الجاهلية aman. Fa تحت قدمي هاتين إلا الأمان فإنها مؤداة إلى البر والبحر يتدوني أبو الجاهلية na mutu shi na take shi a kan amana in dai ɗabi'a ce ta jahiliya sai dai amana sai amana kan tana kuma amana dole a ba mutumin kirki a ba mutumin banza amana ka rike wa mutumin kirki amana ka rike wa mutumin banza amana ko kafiri ne baka amana dole ya zama rike amana ka biyar masa yadda ba wato ko da ku arziki ne karka shi a tunda kafiri ne ka ci gudu wani bai bude ne kana mu'amala da shi na dukiya ka cinye dukiyan ba wani wurin ka sai a tambaye ko ka ce ai wani ba mutumin kirki bane mutumin banza ne kai ne mutumin kirki ka ci dukiyoyin mutane to duk ibadan da kake su kake wa sai ka je lahira ka kunna kaga baka da da misalin wannan shine yan shi'a da suke cewa wai in ka ci bashi na na Fatima za ta biya maka sai su ci bashi mutum wai na na Fatima za ta biya musu wani ya ga sunan da zai ka kafi kuɗinka su cinye kuma ka bincika da gane da dukiyar jama'a ke karyewa a kan ci wannan ci wannan lokaci na ɗalibi a kan ya shi a zo daga gwamnati yana so zai shiga da ni shi a lokaci na sakandare yana ta kamfe dina yana ta nesa yana son da disturbin abinda ake faɗa a kansu nan gaskiya ne a kai kaza wannan karatun da kake yi ma'ai ba daidai ba ne ka zo ka karanta littattafan alibai ta za ka za wannan makarantar ma bai kamata kana yin da wannan littattafai da su da kwamfon a shana duk su da kalli littattafai na ba da ina tamar tambayoyi tabbatar daga cikin tambayar da na masa na ce amma ni ina ɗan shakkan wani abu ba an ce wani mutum zai ci kuɗin jama'a ya karɓi bashi bai zai dawo ya fadi ba za ta biya masa wannan abu haka yake sai haka ne sai haka ne nace ya aka ya kai sai ito eh ai dalili shine saboda in dai kana son Fatima to son Fatima zai hana ka shiga wuce kai ka aljanna yace to in ka ci kudin wani ne kake so ba kana tsoron ka tafi wuta ba to son Fatima zai hana ka shiga wutar zai kai ka aljanna ba shi kenan wallahi abin da ya ga ne sai tabbatar da dai suna yin wannan abu kaga wannan kariya ne irin ta da gari kan ya su danganta wa Allah ta'ala ta shi dukiyar jama'a ya sa da ya yasu me yasa son Allah da zai sa a yafe maka wasu son Fatima Fatima ta fi Allah ne son Allah da take a matsayinka na musulmi na mumini bai sa an yafe maka haƙƙin wani ba sai son Fatima ta kaga yadda allah ke shiga kenan kai ba mumini bane ba kana son Allah ba duk wanda ba son Allah kafiri ne to me yasa ba za a ce kawai duk musulmi ya ce in ya ci dukiyar wani kawai halal malak ba tun tunda yana son Allah kuma ga son manzon Allah da take duk wannan bai zai zama hujja ba sai son Fatima yansa haka ne bidiya da ke sai a zo a daga maka wani abin fita shi akan duk wanda yake sama da shi wannan tabi'a ce irin ta wato ainihin yahudi to da ka wajibi ne an baka amana kai ya amana inna allaha ya'murukum an tu'addu al amanat ila ahli Allah yana umurtan ku ba da amana ga masu shi manzon sa ce addil amanata ila man itamanaka wala takum man khanaka ka ba da amana zuwa ga wanda ya amince maka kar ka haince wanda ya haince wanda ya haince ka ba ai da ka haince shi ba a musulunci balle da wanda bai haince ka shi yasa kamuwa a shari'ar musulunci haramun ne mutum ne kana bin sa kudi dubu goma ya iya baka so je ba da dubu goma sai da Allah ka kai wa wani ga nan dubu goma sai da Allah ka kai masa sai ka rike dubu goma ka ce to wani ya ce ba ka dubu goma ba na iya ga ko dubu goma na haramun ne a musulunci domin ka harice ki in ka ce to ai shi ma ya ke ni sai ce kuma manzo Allah ya ce wala takum man kanaka karka ha'inci wanda ya ha'ince ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi shari'ar musulunci da za a zama kana cin dukiyoyin jama'a ka ce wai ka ci bulus wani mutum ya tambayi abdullahi ibn abbas ya ce abdullahi ibn abbas mu idan muka je yaƙi muna wucewa muna samun dukiyoyin ahlul dimma ahlul dimma su ne wa'inda ba a yaƙa to idan za su tafi garuruwan da ake yaƙi kafin da ake yaƙa a hanya in suna wucewa da suna ta mace yan kaji na kafirai wanda ake alƙawari ba yaƙi sai su kama su yanka yar akuya su kama su yanka su ci sai Abdullahi bin Abba ya ce to me kuke faɗa da kun kuka kama menene hujjan ku sai suka ce mu abin da muke cewa shine laisa alaina bi zalika su ba wani laifi don kai wannan ba kafai wani? ina je arna ne sai Abdullahi na Abba ya ce to ha za ka ma kala al kitabi kun faɗi irin yanda yahudawa suka ce laisa alaina bi na sabili kamar yadda yahudu suka ce sun ci kuɗi laraba ba za a kama su wata kuma ba ku ba ku da hujja wajen Allah ta'ala saboda haka Abdullahi bin Abbas ya ce musu ba ku da daman ku ci wannan dukiya matakar sun ba ku jizya ce za a jizyata lam tahilla amwaluhum illa bi ibi kusi idan dai sun ba da jizya ai ba abokan yaki bane su za su yake ko ba ya ki tsakanin ku da wasu to ba ya halatta su zuciyar su sai da daɗi na sai su suka ɗauka suka ba ko kyauta ko suka sai abu amma kafirin da yake neman zai kashe kai kwace dukiyarka kai ma idan ka samu dama ka kashe shi a wurin yaƙi sai ka kwace dukiyarsa wannan halal mana amma da haka kun da yarjejeniya ana zaman lafiya ba mu yaƙi tsakanin ku in ka ji kuɗinsa sai Allah ya tambaye ko da kada ka ce ai wani ba musulmi bane ina bi na bashi bari in cinye ko zan masa wayo in yaudare shi ya kana yaudaran kanka ne ubangiji subhanahu wataala ba zai kyale maka wannan saboda kafurai ma bai halatta a cikin dukiyoyinsu ba sai dai in a wurin jihadi ne in kafirin yana ya kanka a cikin kuka yaƙi ka ci ganima shi ke to ballantana kuwa musulmi sai ya zaka halatta dukiyar musulmi manzala Allah sama yace la yahillu malu mri'in muslimin illa bi dini nafsin min ba halatta ka ci dukiyar musulmi sai da dadin ransa sai shi ne ya ce gashi ya baka kyauta sadaka ya sai kayan ka ya baka wannan halal malal ko ta hanyar gado amma in ba ka baya halal hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim da hakim daga hakim bin hizam yace na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mini kyauta sai mini kuma sa'altuhu fa'ala na sake tambayar sai ba na sake tambayar sai ba kaga abun yayi yawa kenan ko wanda zai baka yau gobe ma ka koma ainihin kosa da gari. kai sa'anna fa alaikum fa'udna wa uttum wa man yaqturu ta sa'ada yawman sayyid mun tambaya mun ba mun sake kun ai wanda ya yi roƙo za ku sake za da sa suna duk kyautar sa Allah ne kawai shi kuma ba ya shi Allah ke tsoro ko ba haka yake so kai kamar yadda ce masa shi kuma bai zai gari ba amma dan adam zai kusa amma su ma ya ce man lam yas'ali da ayyar duk wanda baya roƙon Allah ma Allah zai fushi da shi saboda Allah taskokin sa ba ta kare arzikin sa baya karewa baya rubuwa mai kyauta ne bai baiwa ne shi so yake ka roƙe shi wallahu yaqbalu in taraka su'alahu wa bunayyu adama hina yus'al yaqbalu Allah yana fushi idan ka dina roƙonsa dan adam kuma kana roƙonsa ne zai fushi da kai da ya ga wannan ɗabi'an ba ta dace ba sai wa wannan wa'azi yayi wa Habib bin Hizam wa'azi sai yace masa yace masa yace abin da manzala sa sama yace masa inna hadha al-mala qadiratun hulwa wannan dukiyar da kake gani abu ne mai kyan gani mai dai to amma faman akhadahu bi ibi nafsin burika lahu fi duk wanda ya karba da dadin rai aka bashi sai Allah ya sa masa albarka a ciki kyauta ne aka baka ba da kudai da naci ba ba da ha'inci ba sai aka baka tsakani da Allah to za a sa maka albarka cikin abu wa man akhadahu bi ishrafi nafsi lan yubarak lahu fi duk wanda ya karba kuma da tsinkayen rai wato da kwaɗayi da ɗan nuna alamu alamu da jurwaye mai kama da wanka to wannan ko ba za a masa albarka ce sai kana ta kwaɗayi ka zauna wuri wanda ana zo gaishe shi ka ne kawai dama kazai ka wani ta'idi da yake nuna kana da matsala dauki wannan sana'a wala ko kana samu ne abun da zai albarka ba ka lura mana da masu kuɗi abun yana albarka ne suna rikuwa da talauci ne ka je ka yi roƙo a can ka tafi can ka yi kuɗi a can amma kullum a cikin babu kafi in yau ka kana da shi gobe baka da shi abun baya albarka yasa da sa sama ya ce idan haka ne al'adar mutum to dai zama wa kana kallabi ya aqul wala yashba sai zama kamar mai ci wanda ba ya koshi kana ci ba ka koshi mai amfani ci ana ba ka babu albarka abu mai amfani ba ya wani to ka zama mai kamewa wannan yasta afif yu'ifu qudur su wanda ya kame Allah ya sanya shi zama mai kame al-yadu al-ulya khairun min al-yadi sufla manzo sama ya ce masa hannun sama ya fi na ƙasa ba idan ka zo za a bayar mai bayarwa ba ya fi mai karɓar, karɓan komai matsayinsa wanda ya miƙan ya fi lada ya fi daraja akan mai karɓa to ba sai ka zama mai bayarwa ba mai ji maka ba wannan eh, hakim bin hizam yake kama sana'a ya zama dan kasuwa babban dan kasuwa in ana misali cikin yan kasuwa a sahabbai ana misali da shi don yawanci hadisai na tambayi akan kasuwa kasuwanci to za ka samu na hakim bin hizam shikenan an masa nasiha ya zauna ta ah, to ba idan kama masa sana'a kawai in kama kasuwanci kaga ka rabu da roƙo kenan kama ka zauna baka da sana'a yau ka roƙi wannan gobe duka ka ka zuga mutunci sai abubuwan su zama wato ainihin babu albarka to idan wannan ma ba albarka ina ga ha'inci kuma ka je ka wawo dukiyar mutane kwaɗayi ma in kai aka baka bare albarka wa ballantana kuma wawo dukiyar jama'a a baka amana kai in kai a baka ka ce ba a baka ba ka ga wannan kan ba maka ba yadda za ki ji daɗi da wannan dukiya domin akwai ha'inci a ciki akwai cutarwa da zalunci a ciki shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a hadisin bukhari yace man akaza amwalan nas yuridu idrafaha akrafahu Allah duk wanda ya karbi dukiyar mutane yana son ya halakar da dukiyar to Allah zai halakar da shi eh shi ya karba ne don ya cinye to zai samu matsala a rayuwarsa sai Allah ya jarrabe shi a wani hadisin man akaza amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu aka wa man akaza yuridu itlafaha atrafahu Allah duk wanda ya karbi dukiyar yana son da niyyar zai bayar ka karbi bashi ko amana da za ka bayar Allah zai taimake ka wanda ko ya karba da niyyar ya halakar Allah zai halakar da shi so da ka sai a ji tsoron Allah a kiyaye wato ainihin haƙoƙin jama'a sai ubangiji ta dace bala بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله ubangiji ta'ala ya ce bala tabba za a bayo ba zan ce wai in ka ci dukiyan rabe ba ka da matsala ba sai Allah ya ce bala akwai matsala sai an tambaye ku ne man aufa bi ahdi duk wanda ya cika alƙawarin sa inji ubangiji ta'ala yayi alƙawari da wani na amana na mu'amala ta kuɗi ko bashi ko ajiya ko kasuwanci wattaqa yaji tsoron Allah ya rike wannan amanan ya ba da ita yadda ya kamata ya tsare ta yadda ya kamata fa inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son masu tsoron Allah mana dai musu kyakkyawar sakamakon ranar aljihu to zaka dole ne ka rike amana idan an baka ka zama mai tsoron Allah cikin dukiyoyin jama'a sai Allah ya yi albarka a rayuwarka da kuma abin da ke cikin ubangiji ta ala kuma ya maka kyakkyawan sakamako ranar kiyama ya saka cikin masu tsoron haka saboda haka maganin cewa in ka ci dukiyan wani Allah bai zai tambaye ka ba babu wannan sai da dukiyan wanda yake yakanka wanda kuka yaki na musulunci na ganima amma in ba haka ba dole sai ka bashi abun sai dai in shi ya baka da dajin rai wasu malamai suka ce dukkan ma'anar wannan aya dukkan wanda ya kiyaye alkawarin da ya yi. na cewa zai yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin yahudawa domin sun karanta a cikin attaura ga siffofin manzon Allah sallallahu alaihi kuma sun alƙawari za su yi imani da shi to duk wanda ya cika wannan ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba an aiko shi ya ji tsoron Allah ya kiyaye abubuwan da Allah ta'ala ya haramta yayi wa Allah da'a ya bi shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yana cikin masu tsoron Allah Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son masu tsoron Allah Allah zai masa gata ranar da wanda da cikin ahlul kitabi an samu su Abdullahi bin Salam su Salman bin Faris sadaka duk wannan alƙawari ne da cika shi sadaka karki amana ka cika alƙawarin da ka dauka zaka samu gata a wajen Allah ta'ala sai Allah ya ce إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم zamana. قليلا أولئك أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ubangiji ta ala yace innal ladina yashtaruna bi ahdi llahi wa aymanihim thamanan qalila innal ladina yashtaruna thamanan qalila kaga masu zaben dan tumuni dan kadan wato shine abun duniya bi ahdi llahi a maimakon su cikawa Allah alƙawarin da suka yi na imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rike amana amma suka zaɓi ɗan abin duniyan da za su samu ba su yi haka ba wa aimanihim kuma da rantsuwan su ta ƙarya su yi inkarin amanan da Allah ta'ala ya tura guda dora musu ulaika la khalaqa fi fil akhirah sannan ba su da rabo a rayuwa ita jahannama ita ce sakamakon su wala yukallimuhum Allah Allah ta'ala bai zai musu magana ta tausasawa ba sai dai magana ta musgunawa wala yanzuru ilayhim Allah ta'ala ba zai musu kallo na rahama ba sai dai kallon fushi yawmal qiyamati ranar alqiyama wala yuzakkihim ba dai barkake su da zunuban su ba za su tafi wutar jahannama da laifin fukan su walahum azabun azim walahum azabun alim suna da azaba wanda take ainihin mai rana dan ubangiji ta ala yana kashe ni wa waɗanda kan abun duniya ba sa cika alƙawari dan dan wani abu da zaka samu a duniya ka dauki amana zaka bauta wa Allah subhanahu wataala ka ki ibada ka ki wa Allah ta'ala da ka ki imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don son zuciyanka saboda dan saboda ni dan abun duniya da zaka samu Allah ta'ala ya ce abun duniya mai gushewa ne sai ka dinga uwa ta kariya kace ce baya ni na hukumu wallahi a ko karante ba yahude karante ka ce ba bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin at al alhalin akwai ka dau alƙawari ka ci wannan amana ubangiji ta dace duk wanda ya haka za ka za ka ba su da ainihin rabo na rahamar Allah subhanahu wa ta'ala kawai wuta za su tafi duk wanda bai da rabo na rahamar Allah kaga ta cutar da jahannama sannan ubangiji ta Allah bai zai yi musu magana ba wato bai zai musu magana ta tausasawa ko ta ɗebe kewa ba sai dai magana ta na za ta musu yakhsa'u fiha wala tukallimu kaskanta a cikin wutar jahannama kada ku yi magana kada ku yi magana kaga wannan magana ne ta ta kaskantarwa amma magana ne wanda za su ji daɗi sun ji maganar Allah ina sannan Allah ta bai zai musu kallon rahama ba sai dai kallon kushi ba ban da kallon rahama mola zaki ba zai tsarkake su tsarkakewa daga zunubansu da daudan da ke cikin jikinsu ba a zai umarni da su ne a kai su wutar jahannama tare da zunuban yasa yace suna da azaba wanda take wato ainihin mai raɗaɗi na kiyama ita ce azabar wutar jahannama ka zama masifin suna da yawa Allah bai zai kula ka ba zai maka kallon rahama ba ba zai tsarkake ka ba wutar mai ita ba kuma. ko ne ke zo mai rikon amana wanda da sama yace ayatul munafiqin thalathun za haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina kana alaman munafiki uku ne in yi magana ya karya in yi alƙawari ya saba in aka bashi amana ya yi hanci a wata riwaya dabi'u guda hudu arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi qasdatun min kunna kana fihi qasdatun min dabi'u guda hudu idan kana tare da su ka siffatu da su kai tajincin munafiki in ko kana da wata dabi'a a ciki to kana da dabi'a ta kai magana kai ƙarya da munafukai da suke irin wannan sai faɗi magana da bakin sa ba ta zuciya nan dabi'a ce ta in kai alƙawari ka saba munafiki yi ce za a je yaki da shi sai saba alƙawari ya ga wahala ƙaryan kuma yi shi musulmi ne alhalin kafiri ne in an amince masa ya shi an yadda da shi ana mu'amala da shi sai ya don da yake masa mu'amala tun mai haɗinci ba inda bai biya rayuwarsa sannan wa idza qasama qadara ko fajara wato idan kusuma ta haɗa shi da wani sai ya shi. yana rikici da wani shine bai da gaskiya wani yana bin sa haƙi sai ya yaudara ya fajirce wuce gona da yake ce sabbe da ba in an je kotu sai ya ɗauko lauya ya ba lauyoyin kuɗi su mai da baki ya zama fari sai ya ci galba wannan ta takaccen munafiki ke za ka mu ji tsoron Allah ku siffatu da siffofi irin na mu'min hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim daga Abu zar manzon sama ya ce sadatatun la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim abin da yazo a aya mutane guda uku Allah bai zai musu magana ba ranar kiyama bai zai musu kallon rahama ba sannan bai zai tsarkake su daga zunuban su suna da azaba mai radadi Abu Dharr sai ya ce ya Rasulullahi man hum khasiru wa khabu wannan sun tabe sun yi azara zuwa ne ne manzala manzala sama ya sake maimaitawa har sau mutum uku Allah bai zai musu magana ba wato bai zai kula su ba ranar alkiyama bai zai musu kallon rawa bai zai tsarkake su daga zunuban su suna cin azaba mai radadi yace su waye ne ya rasulullah sun tabe sun asara manzo Allah ya ƙara mai tashi ma ƙara mai ta tambayar sai manzo Allah sama sai yace al musbilu wal munfiqu sil'atahu bil harif al kadhib wal mannan al musbilu mai dan tufafin sakatan yana tafiya yana tage wandon sa Ina jan kayansa domin girman kai da takama Allah ta'ala da zai saurare shi barana kiyama inna Allah la yanzuru ila man jarra thawbahu batara Allah ba ka lura rahama ga wanda yake jin tufafin sa yana takama yana nuna isa Allah ba sa mai girman kai to wannan zai haɗu da fushin Allah rana kiyama sannan da mai ciyar da da mai da mai fara abin da mai sanyawa abun sayarwa sai farashi da rantsuwa ta ƙarya rantsi da Allah kai ma kaza ka siyo ko kaza aka saya ban sayar ba kuma ba haka bane ko original din ne kuma ba haka bane ko dan waje ne kuma dan cikin gida ne da wasu dai abubuwa karan ne da Allah da ku kallon rama Allah da zai maka baraka siya sannan kuma da mai manci mai hada mutane ba za ka je wajen wannan wani ya zage ka wani ya zage ka wai ai ko zagin sai bai kamata ka isar masa duk mai wannan isa ne cewa yana dawa kansa azabar hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga abdullahi bin mas'ud manzala sa sun ce man halafa ala yaminin huwa fiha fajirun liyaqda biha ma lam ri'in muslimin Allah azza Allah azza wa jalla wa huwa alayhi ghadaban duk wanda ya rantsi rantsuwan da ya san ƙarya yake don ya karbi wata dukiya ta dan uwansa musulmi zai haɗu da Allah Allah ta'ala yana fushi da shi sai al-ash'ar bin qais yace to ai wannan maganan da sababi na aka faɗe ta yace tsakanina da wani bayahudi mun yi husuma tsakanina da wani bayahudi akan wata kasa wato ni fili da na bashi amana sai in kare yace san ban bashi amana sai muka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka je sai manzon Allah sama sai yace mini in kawo shaida sai nace ba ni da shi domin su biyu kawai suka babu shaida sai manzon Allah ya ga bayahudi yace to ka zo ka rantsi dama ka'idar shine shahida ka au yaminu ko karan ne kai da ka kawo ƙara in ko ba kai ko ka kawo shaida kai da ka kawo ƙara idan ba ka da shaida wanda ka kawo ƙaran sai ya rantsa in ya rantsa sai tafiya to ashar bin qazi ya ya rasulullahi yanzu ba yahudi a ce ya rantsa sai ya sai zai ke kenan dukiya na ta tafi a haka domin zai rantsa akan kariya sai manzo Allah sai sama ya ce i shine kawai abin da za a yi shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya inna ladina yashtaruna bi ahdi Allah wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil idan ya ran kuwa na ƙarya ma to ka sani sakamakon sa ba yi da ribo ranar lahira ba yi da ribo daga rahmar Allah wuta zai to kaga wannan dukkan mai rantsewa akan ƙarya sai ji tsoron Allah sakamakon sa wutar wutar jahannama wani hadisi ya tabbata sun sai bukhari daga abdullahi bin abi aufa yace wani mutum ya zo da kayan siyarwansa a kasuwa fa halafi billahi kad udiya biha ma lam yuda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abuna Abdullah bin Abi Aufa yace wani mutum ya zo da kayan siyarwansa a kasuwa sai ya rantsi da Allah yace ai an tiya kaza kuma alhali ba a taya ba kamar yanzu kaya dubu biyu ne ya kace dubu ɗaya ce a ah, da zuna aka taya dubu biyu ba sayar ba ko dubu biyu da ɗari biyar ma ba sayar ba kuma ya rantsi a kan ko ba ka ba ma haramun ya yi haka don ya loba wani musulmi ya je ya sayi kayan da tsada to sai Allah ya saukar da wannan aya dukkan mai rantsuwa a kan ƙarya to Allah ta'ala ya ce bai da yabo na alkiya to dukkan wanda yake rantsuwa a kasuwa don kayan sai faraki to ya sani yana cikin hadari ko gaskiya ne ma karka rantsuwa rantsuwa bai da amfani in ka saba to akan ƙarya ma za ka rantsuwa balin na kuma ba akan gaskiya ba kaje kai tarin ruwa kai tarin ruwa kada kai haka mazala sa sama ya haramta ubangiji ta Allah ya haramta sai Allah ta ta'ala ya ce wa inna minhum la fariqa wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum ta'ala ya ce wa inna minkum la fariqa dalle a cikin yahudawa akwai wasu mutane ko daga cikin ahlul kitabi akwai wasu mutane yalbuna an sinatakum da suke karkatar da harshen su bil kitabi da littafi su dinga faɗan abin da babu a cikin attaura su ke ya zo a cikin attaura sai ta sabu min al-kitabi mun ku tamani a attaura su fa ku wa ma huwa min al-kitabi ko ba a cikin attaura wa yaquluna huwa min sai su ce haka Allah yake wannan abu daga Allah ne wa ma huwa min indillah kuma baya daga wurin Allah Allah bai faɗi haka ba wa yaquluna ala allahi kadhiba su kirkiri ƙarya su danganta wa Allah su ce Allah ya ce Allah bai ce ba wa hum ya'lamun alhali sun daga cikin yahudu akwai waɗannan a nasara ma akwai a cikin musulmi ma wanda kawai mu je bushi iska ce ai Allah ya ce kaza sai ya dawo aya ayan ba ta magana kan abun sai ya fassara ayan akan abun kaga shine yalmuna alsinatahum bil kitabi suna karkatar da harshen su da littafi ga yadda fassarar take yadda magabata suka fassara yadda larabcin yake shi ko sai fassara sau da zuciyarsa domin ya kare wata bid'arsa ubangiji ta dace daga cikin yahudawa akwai masu canja maganar Allah su canja mata fassara su mata tawili ga yanda Allah yake nufi su fato ne abu daban su fassara ta da shi ba haka ba domin me su loma jahilai waɗanda ba su san karatu ba ba su san littafin ba don su nuna musu cewa wannan abu daga littafin sai su ce Allah ne ya faɗa kuma alhalin ubangiji ta ala bai faɗa ba suna yi wa Allah karya ne suna yi wa Allah karya ne wanda a cikin musulmi ana samu mai wani ku ce zo yana wa'azi yana ta jan aya ayan ba ta magana akan wannan abu dole sai ya kare wata barnan in ka tsaye da shi ka ce ka maka magabaci dai da ya fassara ayan a haka bai zai iya ba in ka maka wani littafi ya ga wannan fassara bai zai iya ba amma dai dole shi sai ya da mutane sai ya tsora mutane a kan barna ko kuma ya zama jahili ne ma bai san komai ba da gangan ya dinga fassara ayoyi da ra'ayi cikin yahudu akwai a cikin musulmi akwai kuma duk wanda ya haka yayi wa Allah kariya yasa ubangiji ta ala ce wa yaquluna ala allahi kadhiba wa kunya suna yi wa Allah ƙarya alhalin sun sani don wani dan abun duniya dan abun duniya da za su samu kawai su malamai yahudu ai sun riga sun tara mutane ne masu mutu iman to idan suka gaya musu suka ce manzala sallama annabi ne na gaskiya dai akwai a taura ba gashi ba a taura ta faɗa dama zai zo to mutane za su dare sai su tafi wajen manzala sallama kuma alhali suna dan kawo na goro da su dan nemo su kawo su nemo su kawo saboda wannan abun duniyan shi yasa ba za su faɗi gaskiya ba wannan kuma shine halin yan bid'a galibin malamin su ba su da sana'a sun dora su akan bidiyoyin ne in ka je ka samu sai ka zo ka baya to ko sun gane gaskiya ba su gaya maka ba idan sun gaya maka to ai za su zama daidai da sauran malamai kenan kaga za su wafi shi yasa za su koyi gaskiya zai shi a dukkan duk abin da ka suka nema ka kai ma na kasuwanci in ka samu riba sai ka kasa biyar ka kawo musu kashi daya ka kawo malamin kashi in ka ci riban miliyan biyar miliyan ɗaya ba ta kawo za ka kawo malamin in miliyan goma ka ci miliyan biyu ba naka in miliyan ɗari ne miliyan ashirin ba naka ba ne haka za ka kawo to za da kake kawo kuɗi duk da ka je kasuwa ka da sai ka ɗan kawo masa za ka kasa biyar ka bayar ai ko dubu biyar biyar kake samun kullum dubu daya wancan dubu daya wancan dubu daya yana da mutum ashirin ko talatin to ta yaya zai iya ce maka wannan abin da yake a kansa ne ya ce abin da na dora ku akan kan nan ko ba gaskiya ba ne na gane gaskiya ba barna ne bata ne ko su za ka abin da wane yake faɗar nan shi ne gaskiya ba za su tarwatsa yake nan su bari shi to shi ne ba za su faɗi gaskiya ba saboda wannan ɗan abin duniyar da suke samu ba ka dan yan bidiyan nan galibin su a yin suke za ka je ka bada kudi kana neman albarka kana neman albarka su za su nuna maka ba sa son duniya su masu gudun duniya ne amma kuma karkashin ƙasa kuma sun fi kowa son duniya wasu na karɓar dukiyar da ƙarya a zo a tsara ka tsara ka tsari na ƙarya sai ka zo ka bayar a tsara ka tsara ka ba har su talauta kama don wallahi akwai wanda ga sun talauta kuma har yanzu bai gane ba babban dan kasuwa ne mai jari abun misali da shi ma yana yana kira mai kyau daga baya kuma wajen mutane yana zuwa yana kaiwa yana ya daina mu'amala da jama'a yana dan san mu ya je ya barawa ne ya zo ya koda shi ya kai shi makka idan kula a kai wa shehi wani wani yanzu sun talauta shi bai da kuma ba a lissafi da shi ma cikin masu kudin garin nan wanda aka yi ɗayan bidi aka ka biya ka za su kai ka baro na so da ana kawo musu irin wannan dan da ba a dan jaka haka a kawo a dungulo haka a bayar a kauna ido to ta yi ne za su kai maka abin da suka tsora ta akan sa na ne ai sai dai wanda Allah ya warhama ko ba su da yawa wanda zai zai ce jama'a da na tsora ku akan bata kiran ku da ne din nan kan bata ne jama'a ku dawo kan gaskiya ku dawo kan alqur'ani da hadisi ina da wahala ban ce babu wa amma mara kuma ba in kaɗan ne saboda dan abun duniyar da suke samu ai abun da ya hana malaman yahudu su shiga addinin musulunci ke kenan saboda dan wannan abun da mabiyansu suke kawo musu za ka yi za ka zama malami ka zama malami mai sana'a dan ne za ka iya faɗan gaskiya ko mutum ya bata ko kan ya bata wannan can ta matse masa sai kana da hanyar da za ka samu abincinka sai ka faɗi gaskiya ko da a kansa ne ka faɗo ba ka jin komai amma in baka da gaskiya a baka da sana'a talauci ya buge ka a dole ka dinga lulluɓa wasu abubuwa ba ko kuma ita ne hanyar samun kuɗi idan ka jira akan zai dai dan daina zuwa to kaga za ka fara samun matsala shine sana'a ita ce babba abin da ibnu jozi a cikin sayyidul khadim yace wallahi ni ban ga abu mai amfani a wurin malami kamar sana'a aka yi yace saboda rashin sana'a ya je ko su malamai cikin talauci sai suka zama masu kwaɗayi talauci ya ja musu kwaɗayi suka kaskanta a wajen mutane sai zama ba sa iya faɗan gaskiya so kare ba lokutan kai zama akwai lokutan da za ka yi sana'a ka samu kuɗi sai da awar ta zama ta gaskiya ba ka shakkan kowa ba ka jin nauyin kowa don jin nauyin wani ma sai hana ka faɗan gaskiya tsoron wani ya hana ka faɗan gaskiya sai na abin zai tafiya daidai sai tafiya daidai ba duk ta zama nauyi akan jama'a Allah ya sauke sai mutum je wa Allah ƙarya ya wa Allah ƙarya ya ce ai abun ga yanda yake ga yanda yake ya yare wa aya ma kuma alhalin ba haka bane ubangiji ta alhali ya ce innal ladina yaftaruna ala allahi al yi la yuflihun masu kirkiran ƙarya su dangantawa Allah ba za su samu rabo ba gobe kiyama ba su da rabo ubangiji ta ala ya faɗa cikin suratul zumar yace wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswadda ranar alkiyama duk wanda yawa Allah kariya za ka fiskan sa baka iri dabban yake a cikin mutane fiskan ta zama dabban a cikin gaba saboda ƙaryan da yawa Allah subhanahu wata Za ka muni tsoron Allah sai a ci halal cin halal yana da alaka da karɓan ibadan ka nan da ibadan ka za ta samu karbuwa addu'o'in ka su samu karɓuwa amma kar ka fake da addini ka zama ɗan uwan nayi ka daina faɗan gaskiya ba ka aiki da ilimin idan ka yaka ka yi asara Allah ta da ce ma kana li bashari ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma da shari'a wannan wata da annabta ya zama annabin Allah ga shari'a an bashi ga littafi an saukar masa sun mai kulu din nasi sannan ya ce wa mutane kunu ibadalli ku zama bayina min dunillahi ba Allah babu wani annabi daga cikin annaba da Allah ya aiko yazo yana cewa a bauta masa to a ina kuka samu bautan annabi Isa alaihi salatu ta yaya kuke bautawa annabi Isa annabin Allah ne Allah ba shi littafi da annabta da shari'a shi sa ranar kiyama Allah zai tambayi annabi Isa a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunika ya Isa kai ne kace wa mutane su rike ni su rike ka da kai da mahaifiyarka a matsayin abin bauta ba Allah sai ce wallahi Allah ni ban ga musu inna faɗa ka sani ban faɗa ba man ka sani ni abun da nace su bauta wa Allah ta'ala shi kadai lokacin da nake nan na san me suke da ka dauke ni sama ko ban san me suke to a ina suka samu abauta wa annabin Allah babu wani annabi yau da Allah ya aiko zai ce ku bauta mini ai annaba ba yan siyasa bane ko za ka iya turo ne je nema maka wani mukami a can sama a federal ka ba shi kuɗi ya yi kokari da zai sa maka wani mukami ko minista ko wani abu amma yaje zai sai nema wa kansa a wanda ya sha faruwa sai ne ma kansa wannan mukami kai ka tura shi ma kamfe wa kansa kamfe to amma annabawan Allah ba ƴan siyasa bane gaba annabin Allah bai zai faɗi wani abu wanda ba Allah ne turo shi zo yi wannan abun ba sai ce walakin abinda su annabawan suke cewa kunu rabbaniyina ku zama na Allah ku zama malamai masu yi wa Allah da'a bima kuntum tu'allimuna alkitaba saboda karantar da littafi da kuke yi littafin da aka saukar muku wa bima kuntum tadrusun da kuma haddace wannan littafin da kuke yi da karanta su da kuke sai dai a ce ku zama malamai masu karantarwa wato ku ku fahimci addini kuma ku karantar amma ba su ke ku bauta musu ba ubangiji ta'ala anan yana tsarkake annabawansa cewa duk wani annabi da aka bauta ba shi ne ce abota masa ba mutanen ne suka ce da mutanen ne suka mai da shi abun bauta saboda haka shi ba laifin sa bane ai bai zai yi ba ma hankali ma bai zai yi da wannan ba a ce ga wani annabi nan an aiko shi ya ga ya ce abota wani annabi abota masa babu wani saboda haka ubangiji subhanahu wataala anan yana nuna mana annabi baya cewa abota wa kansa ballantana kuma ya ce a wani daga cikin mutane to da aka yahudu da nasara sun kasance suna bautawa malamansu da waliyansu to annabawa ma ba wanda Allah ya ce a bauta masa kuma ba annabin da ya ce ku bauta mini to a ina yahudu suka samu bautan malamin su da waliyansu da suke bautawa ittaqadu ahbaran wa hum arbaba min dunillah a ina suka samu wannan ina ina ya nasara suka samu bautan annabi Isa babu hujja abu ne da suke son zuciyarsu kawai abinda annabawan suke cewa kunu rabbaniyin ku zama mutanen Allah masu tarbiyyantar da jama'a masu koya mutane ilimi aqida ingantacciya da shari'a ingantacciya da kuma karatu kaga sai kai karatu kafin ka karanta kunu rabbanina bima kuntum tu'allimuna an-nasa wa bima kuntum tadrusun ba ka yi karatu ba ka yi karatu ba da za ka karanta kuma idan kana karantarwa kuma dole sai da karatu sai da bincike amma za ka samu malamin bid'a tun tsohon karatun da mutum ya shekara hamsin da suka shige wai ba kare kullum ya fito sai ba ka wannan karatu shi za ka ga abun maimaici ne kawai karatun shekara talatin da ya wuce da na yanzu duk inda ba ci gaba a cikin harkar ba da lokaci sai lokacin zikiri da na addu'o'i ba da lokacin karatu ko da haka karatun ma wani ya manta shi ba daidai yake faɗansa ba amma haka kuma yake ba amma kaga ahlus sunna kullun cikin bincike su saboda ai shi ilimi min al-mahdi ila al ne ba a kure shi tun daga tsumman goyo har zuwa kabari shi yasa kullun cikin bincike suke duk abin da za su koya maka sai sun bincika don kar su koya maka kuskure ko barna sai sun tabbatar da haka yake shi yasa ilimin su kullun karuwa yake to karantarwa sai da karatu kana karatu kana karantarwa haka magabata suke abdullahi bin abbas yace abinda ake nufi da kunu rabbani shine kunu hukama fuqaha ulama ku kasance masu hikima malamai kuma masu hakuri a wajen da'awa saboda haka kenan annabawan suna kiran ku bauta ku wa ubangiji da alashi kaɗai ne amma ba sa kiran cewa ku bauta musu sai dai ku zama malamai masu fikihu masu fahimtar addini masu yi wa Allah da'a mudi'ina lillah masu bautan Allah subhanahu wata'ala wato ku masu masu aiki da ilimi Ke sa Abdullahi abin Hassanul Hasan al-Basri yace ku zama ahlu ibadatin wa ahlu taqwan ku zama masu ibada masu takawa ku yi ilimi ku yi aiki da shi in baka yi aiki da ilimi ba nan ma kuma matsala ne wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil sai maka azaba kafin a azabtar da wanda yake bautan gunki to ku zama masu tsoron Allah ku zama masu ibada ku zama masu karantarwa ku zama masu karatu wani abin da annaba suke umurta mutane da shi kenan ba haq yace haqqun ala man ta'allama alqur'ana an yakuna faqiha yace dole ne wanda ya koyi qur'ani ya zama faqihi wato ya san me qur'ani yake fada ba hadda ba, in ka haddace kuma akwai sauran aiki sai ka zama mai fahimta masanin shari'a mai tafsiri da yin ba haka ba barnan ka kuma za ta fi gyaran ka don mutane kam in dai ka karanta wani abu da qur'ani sun dauke ka malami ne za su dinga kawo maka fatawa da matsalolin su na addini to kaga idan baka yi ilimi ba karshen ta zaka dinga barna ko kuma in baka yi barnan ba ma wanda za zaka ba cikin al'umma sai ya zama ya zama kadan da zai ba za a samu abin da ake bukata al'alimin rabbani ya zo da arwa ta ibnu abba cewa man yu'allimu an-nasa sigara ilmi qabla kibariha wanda yake koya mutane kananan ilimi kafin manya shine kana renon mutane akan ilimi to kar ka dinga dauko zurfafan ilimi ilimi masu zurfi kuma kwakwalwansu ba za ta iya daukawa ka fara da kanana da kanana ana tafiya ana tafiya daga ba sai ka ba su manyan inda su ya dauko shi sai mai malami mai hikima mai dawa zai lura su waye a gabansa in ya nuna wasu a gaban su ya san irin abin da zai ba su yadda su za ta ɗauka ya ta irin usulubin da zai magana da su amma wasu suna kurakurai mutum ka ga mai kokari yana karantar da ilimi tafsiri da littattafai da hadisai amma ya dinka kakulo abubuwa masu zurfi kuma wanda suke gabansa ba ɗaliban ilimi bane in ma akwai a kashi goma kashi tara ba ɗaliban ilimi bane ya dinga gaya musu abin da su ba ta ɗauka ba to me za su gane abin da suka gane ma har su manta da shi ka ba su daidai wa daida ba wai sai ka nuna kana da ilimi ba ba sai ka kwakulo wani abu wanda ya fi karfin jama'a ba wannan din sai ka karanta shi ka ajiye shi da aka tambaye ka to lokacin faɗan sa yayi in kuma ɗalibai ilimi kake karantarwa to lokacin sa yayi sai ka ba su wannan ilimi amma duk abin da Allah da ya wajabta akan jama'a wala ko baka yi kakale ba ko baka zo ba ba za ka gaya mutane gurgudun abin da Allah ya wajabta musu ilimin da da in sun bi shi za su shiga aljanna wallahi za su iya fahimta amma wani abu ne mai zurfi kuma wannan akwai wa'inda ya kamata a gaya ubangiji ta ala ce wala ya amurakum wala ya amurakum bil kufri na wuri ne wala ya amurakum an tattake da mala'ikata wala ya amurakum shi wannan annabi ba zai umurce ku ba an tattakhidul mala'ikata ku riki mala'iku wan nabiyina da annabawa arbaban a matsayin abun bauta ba wani annabi da zai ce bauta mala'ika ko ku bauta wani annabi aya amurukum bil kufri yanzu zai umurce ku da kafirci ba da yin antum muslimun ba ku musulunta kuna musulmi kuma annabi yazo ya ce ku kafirta domin duk wanda ya ce ka bauta wani ba Allah ba komin matsayinsa ya ce ka kafirta ne shi yasa babu wani annabi da yazo ya ce a bauta wani mala'ika ko da mala'ika jibrilu ne ko kuma ya ce a bauta wani annabi ko da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda ka ba a bauta wa wani in ba Allah ba komin matsayin mutumin a Allah in ka bauta masa tare da Allah ka kafurta kuma kai wa Allah shirka saboda ka anan Allah ta'ala yana tsarkake manzonninsa cewa ba sa kiran mutane zuwa ga bautan wani la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal wala waliyyun min awliya'illah ko wani annabi abun aiki manzo ko mala'ika makusanci ko wani waliyi babu wanda aka ce abautawa sai ubangiji ta'ala shine ma'anar la ilaha illallah in ko an yi haka to an umurce ka da kafirci bayan da kana imani ana sa ka kai shi sa Allah ta'ala yake ta ya zai umurce ku da kafirci bayan kuna musulmi to duk wanda yake ka bauta wani shine abun bautanka ko ka masa bauta to yana son kai ridda ne ka fita daga addinin musulunci annabawa da tauhidi suka zo ba su zo da shirka ba ubangiji ta ala ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ba mu aiko ni manzo kafin ka ba bakin mu masa wahayi yana cewa ku bauta wa Allah ta'ala shi kadai Allah shine abun bauta babu wani bauta da gaskiya sai Allah ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت mun aiko manzo a cikin kowace al'umma abinda suke cewa manzonni ku bauta Allah shi kaɗai ku nisanci bautan wani abu wanda ba Allah wannan shine sakon manzonni kuma shine dukkan mai da'awa ta gaskiya abinda zai kira ka zuwa gare shi kenan tauhidi tacece ka bauta Allah shi kaɗai karka masa shirka karka bauta wani sannan ka bi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bangiji ta Allah ya kara mana fahimta la kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم mai tambaya take ta farko take cewa malam al'ada ta takan yi kwana takwas sai a cikin watan ramadana sai ya yanke a kwana shida bayan na yi tsarki na yi azumi har na yi tarawihi sai jinin ya sake dawowa to malam ina matsayin azumi na da na yi shin kuma zan ci gaba da yin azumin ne a haka ko kuma zan yanke to dama tun da al'adan ki bata kwanakin ba su gama cika ba ai wanda ya dawo in cikon al'adan ki saboda ka azumin da kika yayi tun da a lokacin jini bai zo miki ba sai bayan sallar tarawi kuma yanzu zaki ci gaba da kamewa ba zaki sallah ba zaki azumi ba har sai jinin ya dauke ko kuma ya cika ta wannan kwana takwas wanda ya saba yi na'am wannan kuma take cewa malam addu'a da ake safiya da maraice shin bayan sallar la'asar ne ko kuma bayan sallar mangariba bayan sallar la'asar ne kamar yadda hadisai suka nuna so da aka bayan la'asar zuwa mangariba ake yin addu'an maraice na safiya kuma bayan sallar asuba amma malamai suka ce in baka samu kai da yamma ba za ka iya tsakanin magariba da isha wannan kuma yake cewa malam ina da wani dan uwana idan aka masa fatawa zai ce malam fakar mutar ne ba da wannan amsa da zaran an ce masa a'a sai ce a bar wannan magana mara ina matsayin wannan dan wannan a ga ai abubakar mutar ba shi kadai bane malami saboda haka duk abin da aka faɗa in daidai ne ka karɓe shi karkace sai abin da ka ji daga wajen abubakar mutar saboda aka shi ba ba shi kadai bane malami kuma shi ma gida zai iya kurakurai kaga inda wancan malami shi fi zama daidai sai ka karbe shi saboda aka sai dai in mutum ya baka fatawa kana shakka wannan kuma sai ka sake tambayan wanda ka amince da shi sai sai baka wata amsa in ko baka shakka to ilimi ana karban sa wajen malamai a wajen kowa da kowa ba za a ce sai mutum ya ba wannan kuma take cewa malam ina da samari guda uku dukkan su kuma suna nema na da aure shi yasa nake so ka taimake ni ka faɗa mini yadda ake yin istihara eh to istikhara nan ki nemi addu'ar istikhara don ko na ga miki anan kila ba za ki rike ba sai ki na bila raka'a biyu kuma kowane ɗaya daga cikin samarin nan ki masa istikharan sa daban in ki na bila raka'a biyu kika sallame وذاكي أفضل الاستخارة يا الله إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فصرفه عني وصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم عرضني to da ka a zuciyanki kina ba wa Allah zaɓi in wannan saurayin shine yafi alkhairi a wurinki Allah ya aura miki shi wato yasa ya aure ki idan kuma ba alkhairi bane Allah ya musanya miki mafi alkhairi sannan sai ki tafi na biyu shi ma ki masa haka da uku ma haka da kin ba Allah zaɓi shikenan duk wanda kika jikin karkata kin fi son to zai zama shine zabin Allah subhanahu ta'ala sai kike ki nemi addu'a ki haddace ko kuma kina kallo kina ya koya ismi muslim wannan kuma yake cewa assalamu alaikum da farko ina kira ga dukkan wanda suke sauraron malam a yanzu da su masa addu'a ta alkhairi Allah ya tsare shi Allah ya taimake shi Allah ya bashi nasara sai kuma ya ce malam ina son ka don Allah malam kana so na to a habbaka kallari a li kalifi manzara sama ya sunan ya mutu ya ce ina son ka don Allah to sai kai masa addu'a Allah ya sa Allah ya so shi wanda ka sauri don shi ina roƙon sa ya so ka na sai wannan take cewa malam akwai wata mata a gidanmu na taɓa ɗauke mata kuɗi yanzu kuma wannan matar ta bar gidanmu ban san kuma inda take ba shi ya zan yi da kudin da na ɗauka a wurinta idan ka nema ko kin nema ba ki ganta ba in akwai magadan da ke kai mata kudin idan babu kuma sai ki sadaka da kudin fi sabilillah insha Allah gudanar da ke mata sai masu neman addu'o'i wani yake cewa malam ka taimake shi da addu'a Allah ya mallaka masa gida wata kuma take cewa malam ka taimake ni Allah sama mini mijin aure sannan kuma da masu neman addu'a kan jarabawa a cikin su har da babbar bare So Allah ta ya mallaka maka gida mai neman miji Allah ya bata miji wanda suke bukatan addu'o'i gaba daya Allah ya ba su addu'o'i har da shi ma nan babbar bare Allah ya biya masa bukatan su na alheri ubangiji ta Allah ya samu dace Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'ana bima 'allamtana wa zidna ilman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin